Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad da kuma FM Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan kuna iya kama mu a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin shirinmu na ƙarshe a yinin yau. In mun yi gaba kaɗan za mu buɗe layinmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kamar kullum dai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu dai sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya. Masu sauraro barkon kudawar haka ga labaran duniyar. Magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi Allah wadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London. Inda 'yan sanda suka kashe mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin wanda yake dauke da wuka ya kuma sanya rigar nakiyoyi. 'Yan sandan birnin dai sun shaida cewa harin ta'addanci ne. Mr. Khan ya bayyana cewa akwai mutane da dama da suka samu raunuka a yayin harin. A yayin da wasu rahotanni kuma suka ce an samu mutum biyu da suka rasa rayukansu. A lokacin da magajin garin na London yake bayar da jawabi ya umarci 'yan birnin da su haɗa kawunansu a yayin wannan lamarin. Firaministan Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga Majalisar Dokokin Ƙasar yayin da aka kwashe makonni ana ta fama da zanga-zanga. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi yau dinnan Juma'a na zuwa ne bayan da wani babban malamin 'yan shi'a ya yi kiran da a yi sauyi a shugabancin ƙasar. Mutane akalla 400 ne dai suka mutu wato baya ga ɗaruruwan da suka samu raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar ta kyamar manufofin gwamnati a ranar 1 ga watan oktoba a yayin hudubarsa ta mako-mako ayatollah ali al-sistani ya yi kira ga majalisar dokokin iraki su sake nazari kan goyon bayan abdulmahdi da suke yi tun da farko dai jami'an tsaron kasar iraki suka yi amfani da harsashen hakika kan masu zanga-zanga da ba su da ba su dauke makamai ba a jiya alhamis Wasu masu goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ke kan gaba a Afghanistan sun gudanar da zanga-zanga a Kabul babban birnin ƙasar, inda suka buƙaci da a dakatar da ƙidayar ƙuri'u da ake yi bisa zarge-zargen maguɗi. wasu gidajen talabijin a ƙasar dai sun nuna yadda masu zanga-zangar suka yi tattaki a wurare da dama a birnin kafin kuma suka koma wani fili da ake kira pashtunistan square wanda ke kusa da fadar shugaban ƙasar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan buƙatar a ƙara ɗaukar matakan magance sauyin yanayi. masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar hedikwatar jam'iyyar liberal da ke garin new south wales da nufin neman gwamnati ta yi watsi da duk wani aiki na haƙar kwal ko man fetur da iskar gas a yayin da masu zanga-zanga a sauran biranen yankin asiya da pacific ke amsa kira daga 'yar kasar sweden din nan mai shekaru 16 wadda take da rajin kare muhalli mai suna greta thunberg Madina mai shanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta yi nasarar cafke wasu bata gari su 39. Sai dai ba nan gizo ke saƙa ba kasancewar daga cikin waɗannan mutane har da wani shugaban al'umma wanda alhakin kula da al'ummomi ya rataya a wuyansu da kuma wani abu mai kama da lauje cikin naɗi kan batun yadda waɗannan rukunin mutane ke samun kayan sarki cikin sauki ga rahoton da wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya haɗa mana Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce cikin masu laifuffuka guda 39 da ta cafke har ma da barayin mutanen nan da suka yi garkuwa da malamai da ɗaliban wata daga cikin makarantun jihar Kaduna a kwanakin baya. mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo ya ce wasu daga cikin masu laifukan ma sun taimaka wajen ba da bayanin ganin an samu wasu makamai na 'yan sanda ta jihar kaduna a cikin kwanakin nan mun yi nasarar kama mutane har guda 39 wanda ake zargin su da laifuka daban-daban mafi yawa daga cikin su laifuka ne da ya jibinci garkuwa da mutane fashi da makami satan dabbobi da sauran manya-manyan laifuka ciki har da satan motoci abu ababen hawa so wayannan mutane da aka kama su da yawansu sun ma bayyana ma 'yan sanda har da wasu karin laifukan da suka yi yayin da suka yi wannan laifuka na farko wanda ya hada da kisan kai misali akwai cikin wa'annan da muka kama masu laifuka akwai wanda bayan sun yi garkuwa da mutane suka kuma kashe su bayan sun ansa kudin fansa akwai wa'anda suka yi garkuwa da ɗalibai da malaman engravers college nan kaduna kwanaki akwai wa'anda suka yi irin wa'annan garkuwa da mutane a wasu jihohi ma wadda ba kaduna ba wanda suka sabe jiki suka shigo kaduna kuma muka danke su binciken su da ake yi ya kai ga allura ta tono garma ta yadda aka samu zakulo kayayyaki da yawa ciki har da manya-manyan makamai kamar ak-47 guda goma a bindiga nau'in form action guda hudu karamar bindiga har guda uku da motoci da suke amfani da shi wurin aiwatar da wannan miyagun ayyuka da mashina har ma da kuɗi naira dubu hamsin da aka samu daga wasu 'yan garkuwa da mutane daga cikin kuɗin biyan fasa. ita kuwa gwamnatin jihar kaduna cewa take matukar dai al'umma ba za su rinka tona asirin masu laifi ba to babu ko shakka maganar magance matsalar tsaro ba za ta yi nasarar da ake sa rai ba Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Shi ta'addanci ko garkuwa da mutane sace-sace ah, da sauran manyan laifuka wada ake yi ba su da nasaba da jinsin mutum ko ka ce addini ko kuma inda mutum ya fito ko kuma wani ra'ayi da sauransu a'a matsala ce babba wadda ya zama wajibi dukkan mu sai mun tashi mu tinkari wannan matsalolin da muke fuskanta in ka fahimci wani abu da zai cutar da al'umma ya zama wajibi ko da ɗanka ne ko da ɗan uwarka ne ko da ɗan ku ne ko da tare kuke da ayi kuke sujada da wani abu mutum da kaga mutum zai cutar da al'umma yana wani abu wadda ta ci karo da zamantakewar mu da addinan mu da kuma al'adunmu da sauransu ka fallasa shi. Wasu daga cikin waɗanda ake zargin da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama sun amsa laifukan da ake zargin su sun yi. Ni kawai mutane da maka ni ba soja ba ne. Ta aka ka samu kaya. Siya na yi ofan da dubu biyar muke siya. Mun sace mutane ya kai kashi biyar. Kwanan muka karɓar 2 miliyan ko 1.5 ko 2.5. Ni ne muke kaiwa. ok kai kake kai ma kidnapping ni nake kai musu sakan ga Allah ne nake kai musu kuma kai ne anguwa ne fa to anguwar rido to yanzu din ma fita da sai ubangiji Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto Najeriya ta fara kafa kwamitocin da za su aiwatar da manufofin zakulo yara da matasa daga garuruwa da ƙauyukan ƙasar a wani salon samo masu alamun shahara a wasanni daban-daban. Wannan tsarin zai tabbatar da an gano ƙwararru da ke ɓoye domin Najeriya ta yi fice. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da ministan wasanni da matasa na Najeriya, Mr. Sunday Dare. wannan yunkurin da na sabon minista wato mr sunday dare shi na ƙarƙashin manufofin da ya shimfiɗa ne na cewar za a inganta sha'anin wasanni a najeriya ta hanyar zuwa ƙauyuka da kuma yankuna da gundumomi domin tabbatar da an samu 'yan wasa da suka kware kuma waɗanda ba za a yi wata wata ba wurin ba su damar shiga gurabe daban-daban da zai baiwa najeriya nasara idan aka ba su horo kuma suka shiga gasa daban-daban da za a rika shiryawa tsakanin makarantu da kuma garuruwa ga dai mr sunday dare ministan wasanni da al'amuran matasa a najeriya da karin bayani akan tattauna da ne da shi inda yake cewa ina zan fara tsari da zai duba abin da yana kira grassroots sports wato wasanni na kauyuka na ƙauyuka kuma za mu kira za mu fara da headmasters cup duk primary schools da suke nigeria za mu ebe duk fannin nigeria dubu goma za mu hada su su yi competition na kullun kafa kuma za mu ba su kofu mu ba su taimako mu samo masu jasis da boots da za su buga kullum na farko kenan amma an in tsari da muna da shi ana kira talent hunt program thp wato nemo kwararru da ke boye ke boye za a kafa kwamiti aikin su ne za su yawo duk nigeria boxing weightlifting kolon kafa table tennis basketball da athletics za su je ko'ina su je su neme mana yara da sun yaya kuma da suna da talent sannan ministry na matasa za mu tara su mai aiki da su federations namu muna da boxing federation muna da football federation table tennis federation weightlifting federation za mu hada su mu ba su su gina su har yadda za su yi su kawo mana nasara a Najeriya. Wannan tsarin kana ganin wato matsala ta kabilanci da babbanci addini ba zai shigo a wurin yunkurin gano kwararru da ke boye a cikin matasan da ke karkara da waɗansu ƙananan garuruwa ba kenan. ba zai shigo ba kai ka san in maganan wasa ne ya taso kaman kullun kafa shi yake jawo zaman lafiya kuma a Najeriya ɗin nan ana kullun kafa ko ana wani sports kowa kawai suna nan suna son najeriya ya ci nasara za su mantar da komai da komai so in ya zo maganin wasanni ba maganan kabilanci ba zai shigo ba. Mr. Sunday Dare nan ministan wasanni da al'amuran matasa a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin haɗin gwiwa ko haɗin kai da za a samu tsakanin ofishin ministan da maimayin 'yan kasuwa da maimayin kamfanoni na Najeriya wayanda ya ce za a sa su a cikin jerin tallafi na musamman da za a nema domin a inganta sha'anin wasanni da zakalo 'yan wasa na ƙauyuka domin a tabbatar da an ba su dama su yi gwagwarmaya su yi gasa su domin a fidda kwararru ko kuma zakaru tsakanin su umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa masu kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku amma kafin nan ku shakata da wannan waka. Yeah. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiran mu ta farko. Wake kira kuma daga ina ke kira? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To suna na Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To malam Salisu menene ra'ayinka? To yau ra'ayina shine akan kace na ce ba ake ta ba wai a gyara kullun tsarin abin nan wai ba har yace zai zarce a eh. mulki. Mm. To ni ke ganin bai kamata a ce wai tun kamar yanzu shekara uku ke akwai a gaba a nan a ce a hito da wannan magana ita kace na ce mm. ina ga yan siyasa suna hito da suna hito da hanyar da ba za a bari a ma talakoki aiki ya mm-hmm. kasance rage ma ko da sauran shekara daya mm. ya kasance a gaba da wannan irin wannan kace na ce amma tun yanzu shekara uku a gaba mm. an zo ana ta maganganu kace kace na ce na ce wai ya zarce zarce zarce wannan wata yaudara ce yan siyasa suka fito da ita wadda ba za su bari a yi talakoki aiki ba shekara uku da take a gaba bai kamata yanzu a hito da wannan maganganun ba kamar da apc din take duk wanda abin nan yayi wannan magana ya kamata su kore shi to ni ma ina goyon bayan haka su kore din wanda ya bullo da wannan magana ma su kore shi daga cikin ta su to mun gode salisu jibilu da garin fatakuna mun gode sosai malam salisu da wannan ra'ayi naka yanzu kuma sai jihar nasarawa wake layi kan layi eh, daga jihar nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa malama barka da aiki. Barka ka dai wa alaikum assalam shafa shafale menene ra'ayinka yau? To yau a gaskiya zan tafi kai tsaye ga shugaban kasar Najeriya. Haka. Ina son don Allah ya haƙuri ya zauna ya koma baya ya duba shugabannin da suka wuce. Hmm. Akwai shugabanni waɗanda ma a bayan nan idon talakawan Najeriya bai bude ba hmm. sun nemi maganan cewan titan ɗin nan hmm. an sha wuya ba sha da daɗi ba. Saboda haka ina jawo hankalin shi karya ya yadda da maganan cewan shi zai yadda da wannan matsayi saboda duk mutumin da ya kawo mishi wannan shawara ba son shi yake yi ba. yana son ne kawai ya ci gaba da taɗe nonon da shi shugaban kasa ya rike kan saniya su suna nan suna tatsan nono. Wani batu kenan shafale baka ambato batun ba. Eh maganan cewan tatam cewan ya kara neman wa'adi na uku. Haka. To kar ya yarda da wannan maganan kari tunda Allah ya taimake shi Ubangiji ya bashi lafiya in ubangiji ya taimake shi ya gama shekara takwas ɗin shi nan ya koma gida ya zauna ya zama ta mun gode sosai shafale da wannan ra'ayi na naka yanzu kuma bari mu koma jihar kano wake kan layi daga kano Assalamu alaikum sunana Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya. Wa alaikum Kuma gaskiya ne ra'ayi na dangane da wannan magana da ake yi ta ainihin shugaban kasa ya wuce ko kare wuce to ne ƙarin shawar da zan bada shine a tsaya a duba 'yan siyasa 'yan jami'a wanda suka taimaka wa shi shugaban kasa tun na farko wanda suke mutanensa gaskiyar lamari mm. ba a komai da su idan har aka duba su aka taimake su aka taimaki 'yan kasa baki da mm. to in ma zai shekara takwas na ga muna goyon baya saboda ina ba da shawara lalle a duba 'yan siyasa da suka wasa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari musamman 'yan nan jihar Kano mm. dan gaskiya ba a komai da su wallahi muna fata Allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kuma taimake muna fata duk abin da za a yi in dai an taimaki 'yan siyasa to muna fata ya ƙara wuce ya ma shekara ta kwanan gaba. Amin mun gode sosai Malam Sani da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi jihar Neja wake kan layi daga Neja. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba. To mana Ibrahim fiye filin naku ne. To masha Allah ne abin da ke ci mana to a kwarya game da basu sukan da ake cewa za a rika ciwo mana. Haka. to yanzu saboda Allah bangaren haraji da ake karba da rabbano da ainihin kudaden shiga da ake samu to ina kudaden ke shiga ne kuma ce sai an ce mana wasu suka kuma mm. to tambayar da muke shugabannin mu kenan duk kudaden da ake cewa an karba a hannun barayi da sauran ainihin kudaden da ake samu na shiga ya kamata a ce an yi amfani da su mana to mun gode sosai eh. mun gode mana Ibrahim da eh. wannan ra'ayi naka yanzu kuma mun samu wani kira daga ina ake kira daga Ogbadibo Benue State ne. Ogbadibo to wake kan layi. Kina magana tare da Abraham onu Oguce. To Abraham menene ra'ayinka? Ra'ayina batun maganan kulle boda wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kulle. Haka. Gaskiya akan gaskiya ana wahala mm. ana cutu. Mm. Domin ya kulle boda inyamurai nan mm. abun naira goma su da shi naira talatin. abun naira hamsin su sayar da shi ɗari biyu wadda mun an kulle boda domin su ci mutanen arewa mm. gaskiya mu mutanen arewa muna cutu. Mm. wa a ce muna da shugaban kasa kuma a yau a ce mu ne wanda muke wa Allah kuma a kasa nan wai sai inyamuran kuma sun zo na suna muna dariya. to ai su inyamuran ba 'yan najeriya ba ne kana magana kamar 'yan inyamuran ba 'yan najeriya ba abun da ya sa kin gana faɗa haka ko su suna muna dariya ne sai mu mun da su an ware mm. cewa to da alamu mun rasa layin abraham daga benue yanzu kuma bari mu tafi jihar jigawa wake kan layi daga jigawa salamu alaikum wa wa alaikum salam na jigawa kana jin mu to da alamu shi ma wannan layi mun rasa shi masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke cin kutu a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. To da alamu dai mutane sun layin basa tafiya kuma a nan kuma za mu dakatar da daukan kiran ku a yau sai kuma gobe Allah ya kai mu. Muna magana da sashen Hausa na Voice of America ne? Haka, wake kan layi. yawa awwal ne daga dukku awwal ne daga angwangwa na dukku to menene ra'ayinka gombe kenan ra'ayina lalle ina fatan alkhairi ma najeriya da mutanen najeriya da kuma shi shugaban mu da allah ya bamu haka lalle ina fatan kuma kuma allah allah allah ba ku lafiya allah ka kara fahimta da abin da ke yi gabaki daya to amin mun gode sosai yawa ina fatan Allah ba mu gani Allah waye amin amin to yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajji Aisha na zaki dariya ne suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Ai mal Alhaji Musa kowa da yake sauraro ma ya san muryanka ya gane yana gane muryanka yanzu wake yayye ne ra'ayinka yau. To alhamdulillah ga akan dai batun jiya ne wanda muka a wannan maudu'i na jiya muke so mu daɗa ba shugaban kasa shawara. Mm. A matsayin shi mutumin da yake rike da shugaban Najeriya. Kuma mutumin nan duk duniya ana ganin cewa mutum ne mai amana, mm. mutum ne wanda yake ba zai ci amana 'yan ƙasa ba ko ba zai saba alkawari ba. Mm. To wannan mutumi ma da yake magana akan cewa ya na neman ko ta gyara kundin tsarin mulki domin a ba shugaban kasa karo na uku hmm. wannan mutumin ba masoyin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba ne. kuma su wa'annan mutane suna karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari hmm. suna cutar da talakawan Najeriya babu abin da talakan Najeriya ke gani a wannan mulki wanda yake gashi zai daga shi ya nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi shi wanda nan da shekara goma za mu kalle shi mu da muka tallan Buhari muka zaɓi Buhari muka mai menene su kawai su suke tatsa kuɗi suna magana sun hana talaka walwala suna riƙe kuɗi suna sace kuɗin 'yan Najeriya so suke su kara dan gizaki. To da alamu mun rasa wannan layi. Yanzu kuma mun samu wani kira har yanzu daga jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba. Sadi Haruna ma da ki bantaji. To Malam Sadi menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne na kira nan tarayya. Haka. Mu da na rahama. Eh. Mu ɗan jihar Taraba. Ko za ka ɗan ɗaga muryar ka kaɗan? Eh mu ɗan jihar Taraba. Mm. Duba mu da ido rahama. Mm. Domin an yi kokari a mamu wutar lantarki nefa da saukari mm. zuwa jalingo wallahi aiki na ya sai shekara biyar kenan ba a ko irin yawa irin bin gawo ya aiki ya sai aiki ne sa aiki ya sai oho ba ba din ba kaman ba mu da yan majalisa yanzu ne muka samu dan majalisa mu sai korafin mu wani dan majalisa ne na wukari eh. da abin nan da yake Haka. muka mun ki don Allah din kuma me ya sayar da ayyukan wannan hmm. duka babban titin jihar Kaba bi mamaki kilomita ɗari biyu da hamsin amma wallahi za a ne leda. Allah ya kyauta. Mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi kwantagora wake kan layi daga kwantagora. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina magana da Alhaji Mande Sana'a ne. To Alhaji Mande menene ra'ayinka? <clears throat> to ra'ayi mu dai shugaban kasa shawara muke bashi idan ya kare wannan shekarun takwas zai je gida ya zauna a huta hmm. saboda wani zai taba a gani haka eh, to za muke ba shawara to mun gode sosai da wannan shawara taka kuma da kiran alhaji mande daga kwantagora za mu dakatar da daukan wayoyinku a yau sai kuma gobe allah ya kai mu mu ba ku wani dama. masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe hudu saura minti uku ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kocin kasar jamhuriyar kamaru wanda yake horas da 'yan wasan kasar na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai thomas libi ya bayyana cewar matsalar da ta bidiro musu a yayin da suke buga kwallon kafa domin ɗauko kofin matasa na duniya a kasar brazil ya ce gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ce ta kakaba musu wata takunkumi cewar kar ya ɗauko masu taka leda a kasashen turai duk da cewar kasar jamhuriyar kamaru tana da gwanayen masu buga ta mola a nahiyar duniya daban daban-daban ya ce wannan lamari ne ya jefa su cikin halin da suka tsinci kansu a ciki shine ma yasa ba su tabuka wani abin ku zo mu gani ba hukuman masu tantance alƙalan da suke busa wasanni na duniya sun zabo musta aliyu dan ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ya zamto na goma sha bakwai a duniya nincin njoya hajara yar wasan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru a mata bangaren mata ta samu ta gomushi anda a ƙauyenta kamfo masu fada aji suka zabo ta cewar ita ce wadda za ta zamto shugaban karamar hukumar su domin irin rawar gani da take yi a fagen kwallon kafa a duniya mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to kafin mu karkare shirin namu ga labaru amma a takaice magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi Allah wadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London. A Afghanistan kuwa wasu masu goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ke kan gaba sun gudanar da zanga-zanga a Kabul babban birnin ƙasar. To masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin namu a daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu sa'a abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan muna mika saƙon ta'aziyya ga Galadiman Katagum Alhaji Usman Mahmud da Hajiya Bahijja Mahmud da Ta'ib Mahmud da sauran 'yan uwa dangane da rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Khadija Mustapha Mama Goggo. wacce Allah yi wa rasuwa a makon da ya gabata badan bayan da ta yi fama da jinya da fatan Allah ya ji kanta amin yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Zainab Abdulrahman ni Aisha Mu'azu nake cewa kwana lafiya